الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يتدى بهديه يستمتع بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 20 ga watan Jumada a Saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da sha shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin irshadu salikin ila aqta'i ba'dil musallin a littafin da babban malami a sheikh محمود al ابو Abu يا ya wallafa Allah ya basa rahama littafin yana magana ne dangane da wato gyaran sallah yana magana akan kurakuran masu sallah saboda mu da muke yin sallah mu san kurakuran mu mu gyara saboda mu samu tsira a wajen Allah subhanahu wata'ala to yau za mu tashi shafi na ɗari da ashirin da biyar lamba na sha takwas ko? Bismillahir Rahman Rahim. Bismillahir Rahmanir A Azamira ashara. Na goma sha takwas. Tabakul mu'azzin fi ba'in a azan. Wato mutum ya riga mai kiran sallah a wasu sashen kalmomin kiran sallah. Mai kiran sallah wanda ya kamata in yana kiran sallah in ya faɗi magana ka bi shi. Ka jira sai ya faɗa sannan ka bi shi. Za ga wasu mutane wato suna tsere wa mai kiran sallah wurin da mai kiran sallah bai kai ba su sai su kai nan wajen to wannan yana daga cikin kurakurai na masu sallah wa mil akhba'in sha'i'a daga cikin kurakurai wanda suka yatsu sabaqu bil mu'adin fi ba'd kalimatil azan shine rigayansu su ga mai kiran sallah a wasu sashen kalmomi na kiran sallah wa bi sasati fi takbiratil akhirah musamman ma cikin kabbara na ƙarshe fil azan a wajen kiran sallah a lokacin da yake cewa Allahu akbar Allahu akbar fakasirun minhum badalan min ayyakula ayyakulu kalfal mu'azzin wato mafi yawa daga cikin su maimakon su faɗa a bayan mai kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar yawa idan mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar maimakon su ma su maimaita irin wannan abun wa idan Allahu akbar Allahu akbar wa idza bihim yaqulun sai ga suna cewa la ilaha illallah eh shi ya ce Allahu akbar Allahu akbar su kuma sai su wups ce la ilaha illallah eh, kaga anan wajen bai faru kenan kaga sun tsere wa mai kiran sallah a wajen kiran sallah ya kamata su maimaita abin da ya faɗa ne يكون من ذلك المؤذن ويخالفون قول النبي صلى الله عليه sallah. sai su riga mai kiran sallah da wannan su saba wa maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallam Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam sallam idan kun ji mai kiran sallah fa qulu misla ma yaqul ku faɗi kwacen kwacen abin da yake faɗa ba a ce ku tsere mishi ba ba a ce ku faɗi wata kalma sabanin nashi ba ina fatan gane wannan to kenan tserewa mai kiran sallah kuskure ne shi ma yayi daidai da tserewa liman kafin liman ya yi ruku ka yi ruku kafin ya yi sujada ka yi sujada to shi ma nan wajen kafin liman ya kafin mai kiran sallah ya faɗi wata kalma kai ka yi ka faɗi wannan kalma shi ma wannan kuskure ne a wajen kiran sallah na goma sha tara barin salati ga annabi bayan kiran sallah ana so bayan kiran sallah a yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam to wasu mutane sukan manta ko su yi watsi da shi kunna عندنا قلنا إن من an أن يصلي المؤذن ala nabi duk da mun ce lallai yana daga cikin kurakurai mai kiran sallah ya yi salati ga annabi mubasharatan wato ya kiran sallah wato mai kiran sallah ya yi salati ga annabi bayan kiran sallah kai tsaye yana gama kiran sallah ya yi salati ga annabi a cikin loudspeaker kuskure ne ina fata lura mai kiran sallah yana gama kiran sallah ya daga murya a cikin lausika ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa dai karshe kuskure ne wannan illa annahu laysa ma'ana zalik illa annahu laysa ma'ana zalik annas annan san salatu ala nabi sai dai ba wai ma'anan wannan ana nufi mu manta da salati ga annabi bane bayan kiran sallah ana salati ga annabi bayan kiran sallah فبعد أن نردد خلف المؤذن ثم نقول دعاء واتو بايا من ميميتا بايا من ميميتا أبايا من كلا صلى نقول الدعاء بعد الأذان إيه sannan sai mu faɗi addu'a wanda ke bayan kiran sallah kuma kun gano wannan idan mai kiran sallah yana kiran sallah za mu yi ta maimaita abin da yake faɗa to sannan bayan an gama kiran sallah wato akwai addu'an da yake biyowa bayan kiran sallah an gane wannan shine Allahumma rabba hadhihi da'awa at-tamma wa salat al-qa'ima to bayan an gama kiran sallah sai an yi wannan addu'a din to daga baya musalli ala nabi ba'da azan musalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalik sannan bayan wannan sai mu yi salati ga annabi kenan kuskuren shine ana ida da kiran sallah a kama salati a idan an ida da kiran sallah sai an yi wannan Allahumma rabba hadhihi da'awa at-tamma in an gama wannan sannan sai a yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam bayan haka wannan wani haƙƙi ne daga cikin haƙƙin annabi akan mu dole ne a gare mu idan an gama kiran sallah an yi wancan addu'a din mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ji mai kiran sallah to ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa sannan sai ku yi salati a gare ni domin lalle duk wanda ya min salati ɗaya cak Allah ta'ala zai mai salati goma da wannan salatin da ya min liyal wasila sannan ku roƙan mun Allah wasila to kila wani ya ce wai menene wannan wasila din ne annabi ya ce ku roƙan mai Allah wasila Allah ya bashi wasila to kila kace menene wannan wasila to sai manzon Allah ya ce fa innaha manzilatun fil janna ita wannan wasila wani matsayi ne a cikin aljanna la tambaki illa li abdi ibadillah baya kamata sai ga wani bawa ɗaya daga cikin bayan Allah a cikin bayan Allah na duniya gaba ɗaya mutum ɗaya ne kawai za a bashi wannan matsayi na wasila wa arju an akuna ana huwa ina fata kuma in zama ni ne wanda za a ba wannan shi ya sanya nake cewa menene ku dage ku roƙa mun wannan wasila idan na samu wannan wasila ku ma za ku fa'idantu an lallahu shafa'a duk wanda ya roƙa mun Allah wasila ceto na ya tabbata a gare shi gobe kiyama an gane ko na ishirin. auru ba'da al-adhan Allahumma wato faɗin su bayan kiran sallah sukan ce Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqat ya Allah salli afdal salati kayi salati biyayyan salati ala as'adi makhluqatika akan mafi azurtuwan halittunka to faɗin wannan bayan kiran sallah yana da asali ko bai da asali najidu fi ba'd al ar-rifiyya suna samu a cikin wasu sashe masu ni'ima a cikin irin sashen garuruwan da ake yawan yin ruwan sama sashen garuruwan da suke da ainihin bishiyoyi wato irin garuruwan da suke da ni'imomi na na ainihin kayan noma cewa lallai mai kiran sallah idan ya gama kiran sallarsa, to lallai yana faɗa tare da masu sallah da sauti na hadaka su haɗu gaba ɗaya suna yi da murya ɗaya ya Allah ka yi salati fiyayyen salatinka ga mafi azurtan halittunka shi ne annabi Muhammad da alayensa da sabansa wa sallim kuma ka yi sallama a gare shi ka yi aminci a gare shi Yauwa, wannan addu'a ɗin ba shi da asali Bidi'a ne kuma ɗauke hankalin masu sallare ne wa zakiri ɗauke hankalin masu zikiri ne an gane ko ɗauke hankalin masu sallah ne kuma ɗauke hankalin zakiri da masu yin zikiri ne shi ala shakiri imamu shakiri ya faɗa Allah ya masa rahama ce wanda ya yi bayan kiran sallah ya Allah ka yi salati fiyayyen salati ga mafi azirtan halittunka bid'atun munkara yace wannan bid'a ne abin kyama kuma ɗauke hankulan masu sallah ne babu dalili a kan shi amma Allah cikin ikonsa ba mu san da wannan biri'a a Najeriya ba ko akwai bidiyoyi wanda sun kaɗaita ne da su kafashen larabawa to wannan bidiyo Allahumma salli a salli abdala salatin wannan bidiyo ne wanda ya kaɗaita ila ga larabawan misira amma mu 'yan najeriya ba na tsammani ma wani anan ya taɓa jin wannan wannan salatin ko ba ka ba to kowace ƙasa tana da irin nata nau'i na bid'a din to mu cikin iko Allah ba mu da irin wannan nau'i na bid'a sai mu roki Allah ya ƙara tsare mu daga sharrin irin wannan bid'o'in eh alhaji wa ishu na 21 ya rubu kalimar sayyidina ala ala cikin wato ƙara kalmar sayyidina akan zikirin da ya zo cikin hadisi zikiri ne ya zo cikin hadisi babu sayyidina a ciki amma sai mu zo mu mu ƙara a ciki a cikin addu'a bayan kiran sallah a cikin hadisi wanda Imamul Bukhari ya ruwaito shi lalle annabi sallallahu alaihi ya ce Tun wanda ya faɗa lokacin da yake jin kiran sallah ya Allah ubangijin wannan kira cikakke kuma da sallah wanda yake tsaye ya sallah abin tsayarwa abin ta da ikama a gare shi ka ba annabi muhammad wasila da kuma falala ya Allah ka tayar da shi a wani matsayi abin yabo wanda kai masa alkawari duk wanda ya faɗi wannan ceto na ya halatta a gare shi gobe kiyama kaga wannan shine abin da ya inganta daga bakin biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam in za ka yi. wato bayan an gama kiran sallah an gane wannan to bari mu ji wa ma zalika yudu anna ba'd an-nas yaqulu yace amma duk da haka za mu ji wasu mutane suna cewa game da wannan addu'a ba wannan addu'a wanda ya zo bayan kiran sallah sai su ringa cewa sai su ringa cewa Allahumma rabba hazihi da'awa atama was salatu qa'ima Muhammadin Eh, ka ba sayi ati dina muhammadan ka ba shugaban mu muhammadu wasila da falala shin wannan akwai matsala a ciki ati sayyidina muhammad ati dina ka ba shugaban muhammad akwai matsala shin manzan Allah ba shugaban mu bane to da shugaban mu ne idan idan mutum ya ce ati dina muhammad ka ba shugaban muhammad wasila da falala akwai wani gyara a cikin karatun ba gyara na? yau to ai ka'idan a musulunci in mutum ya kawo abin da babu shi to ya yi ta'addanci yauwa manzan Allah shi ne Allah ya turo don ya karantar da mu addini abin da ya faɗa sai mu tsaya nan idan har mun kawo wani abu wanda babu shi to lalle mun ƙetare iyaka tabbas duk duniya gaba ɗaya babu mai daraja kamar manzo sallallahu alaihi wasallam annabi tabbas shugaban mu ne babu mai musu a kan wannan to amma idan manzan Allah ya karantar da mu addu'a wato ya kamata ne mu tsaya wurin da ya karantar da mu misali zan kawo misali yanzu kamar yanzu sami Allahu liman hamida a cikin ruku'u in mutum ya yi ruku'u zai dago ce sami Allahu liman hamida sai mutum ya ce sami Allahu subhanahu wata'ala liman hamida ai Allah subhanahu wata'ala ne amma sanya wannan subhanahu wa ta'ala a wannan wajen ya dace bai dace ba bid'a ne manzo Allah bai karanta da mu hakan ba duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ko baka ba sannan in ka zo kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce Allahu tabaraka wa ta'ala akbar Allahu tabaraka wa ta'ala akbar sai ka ce maka ah, ai wannan abin da kan sa bai dace suka ce Allah ba tabaraka wa ta'ala bane Allah ai tabaraka wa ta'ala ne eh mun san tabaraka wa ta'ala ne amma a nan wajen wanda Allah ya turo dan ya karantar da mu zai za a kiran sallah bai sanya tabaraka wa ta'ala a wajen ba tunda bai sanya ba sanya wannan tabaraka wa ta'ala ya zan bid'a baya halatta a sanya shi a wajen an gane wannan ko to shi ma kalman ati sayyidina Muhammad tabbas annabi shugabanmu ne amma manzan Allah shugabanmu din shi ya karantar da mu yadda ake kiran sallah din da yadda ake wannan addu'a din bai sanya wannan sayyidina a wajen ba saboda haka idan ka sanya wannan sayyidina a wajen ka kirkiro wani abu wanda baya cikin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sai malam yace yin haka din kuskure ne wa sawabu an yakuna ati yau abin da yake daidai mu ce aki muhammadan kan mu ce aki sayyiduna muhammad duk da manzon Allah shine shugaban mutanen farko da na ƙarshe gaba daya sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya umarce mu da haka shine manzo sallallahu alaihi wasallam me yace yace man qala hina yasma'u nida duk wanda ya faɗa lokacin da yake jin kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi da'awa at-tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan alwasila kaga shine ya ba mu umarni mu faɗi wannan magana din walau arada an naqula kalimat kalimatu sayyidina walau arada an naqula sayyidina da yana so mu faɗi kalmar sayyidina da ya umurce mu da shi wallahi kala kama fi sahih muslim manzo Allah shine ya faɗa kamar yadda yake cikin sahih muslim wala da adam ni ne shugaban dan adam gobe kiyama wala fakar annabi shi ne shugaba amma a wajen irin wayannan addu'o'i bai karanta da mu shi ba mafi alkhairi mu tsaya wurin da ya tsaya wannan albani an iyare da wato nasiruddin albani yayi magana dangane da ƙarin wannan kalmar da wasu ke yi ati, sayyidina muhammad yace wannan ƙari shaza ƙari ce wacce take wato ita shaza ce wato mai rauni ce wa mudraja kuma an yi idrajin ta ne daga sashen masu kwafi masu kwafin lissafi amma baya cikin hadisin manzan Allah ziyada ce shaza na 22 sannan akwai wasu masu tsara wani lafazi ati muhammadan alwasila walfadila wadarajatar rafi'a kuna yawan jin wannan ati muhammadan alwasila walfadila wadarajatar wasila to wannan kalman wa darajatu wasila shin yana cikin eh, eh shi wannan kalman gani ati muhammadan alwasilata walfadilata wa darajatal rafi'a eh wannan ƙara kalman al-daraja ar-rafi'a din nan wato a kumshe cikin wannan addu'a din a kumshe cikin wannan addu'a din abin da yake sunna shine mu bar wannan ƙari a cikin wannan addu'a da manzan Allah ya karantar da mu bayan kiran sallah domin wannan ƙarin ba a ruwaito shi ba a cikin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito shi ba tunda ba a ruwaito shi ba to ya kamata mu dakata wurin da manzan Allah ya dakata

zikiru daraja rafi'a babu a cikin wani abu daga cikin hanyoyin hadisin babu inda aka ambaci wa darajatin rafi'a babu Imamu shakiri Allah ya masa rama ya ce ƙara wannan wa daraja rafi'a din nan fi azna'ihi bid'a wato a tsakiyar kiran sallah wannan ƙarin bid'a ne wanda ba shi da asali ya da innaka kana tu'ti da kuma ƙarin innaka la tukhliful mi'ad bayan an gama Kada duk na ƙari ne wato manzo Allah bai karantar da shi a cikin hadisi ingantacce ba shi ne yake cewa a sunna tarkuha abin da yake sunna shine a bar shi domin ƙari ne wanda yake mai rauni lamtas gudbin wajen sahi bai tabbata ba daga fuska ingantacce Al'imam al'albani Allah ya masa rahama ya ce, Wato ƙari ne sha ƙari ne mai rauni lamtarin fi jami'in turkin hadis, bai zo a cikin duka hanyoyin hadisun ba, bin ayyash, daga Aliyu bin ayyash, da duk ziyadan bai zo ba. An gani? Su akwai malaman da suke ƙoƙarin ta haɗa shi da wancan ayan, ce tun da an samu wata aya inda Allah ya ce, Innaka la tukul bil to ana iya hada shi da hadisin wannan kuskure ne san in rabbana innaka jami'in nas li yawmin la rayba fi inna allaha bi la yukhlifu al mi'ad kace ai akwai wannan kalma a qur'ani tabbas akwai wannan kalma a qur'ani amma abin da ake magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu addu'a din da za a faɗa bayan kiran sallah din manzon Allah bai sanya wannan innaka la tukhlifu al mi'ad ba da ka baya halatta a sanya shi daga ciki na 23 ya rufe sannan da ƙarin ya arhamar rahimin kuma kaga wannan ƙarin ba san da shi mu kuma a nan Najeriya ba na jin wani yana wani mai kiran sallah yana ƙara wannan kalma na ya arhamar rahimin Wannan shi ne kula akhdi wannan shine ɗayan su ce wa ba'asu muqaman mahmudan lazi wa atta ya arhamar rahimin ya arhamar da kuma in latin la mai mi'ad wancan din to su kuma suna cewa ne ya arhamar rahimi. wannan ƙari ne shi ma wanda ba shi da asali alhafiz ibn hajar Allah ya masa rahama ya ce wannan ƙari baya cikin komai daga cikin hanyoyin hadisin haka wannan yana daga cikin aikin malaman hadisi su tace mana hadisi na ƙarya su watsar da shi hadisin da bai inganta ba domin mu bauta ma Allah akan tsarki ya zamanto muna bauta ma Allah ba tare da mun gurbata addini ba malaman hadisi ba ƙaramin ƙoƙari suke ba wajen irin wayan abubuwa su kuma malaman bid'a suna iya ƙoƙari wajen cuso abubuwan da ba sa cikin addini domin su canza mana fasalin addinin su kuma malaman hadisi suna amfani da ilimin da Allah ya ba su suna cicciro yannan ƙarin suna zubar da su wannan shine dalilin da yasa kaga ana jan daga tsakanin malaman sunna da malaman bid'a saboda malaman sunna suna kokarin su nuna a bauta ma Allah kamar yadda manzo Allah ya karanta. tataccen addini kada wani ya shigar da wani abu wanda yake ba manzo Allah ya karanta da shi ba su kuma wayancan suna so su kawo wannan ra'ayi an gane mutumin da yake so ya kawo wannan ra'ayi kai kuma ka hana ba za ku shirya da shi ba ke yasa kullum ake jan daga daga ake ta rikice-rikice tsakanin ahalus sunna da malaman bid'a ko da yaushe shi malamin bid'a inda zaka kyale shi musuluncin gaba ɗaya yana iya canza mai fasali yana iya canza wa musuluncin fasali ya zama gaba ɗaya yadda manzan Allah ya zo da shi ma an cire na manzan Allah an sa nan malam to wannan shine abin da malaman sunna ba su yarda da shi ba ba su yarda wani malami duk sa. ya zo ya ƙara wani abu cikin addini ya kyale shi ba in ya ƙara to za a zaƙulo wannan abu a wurgar wanda Allah ya aiko don ya karantar da mu addini shine manzan Allah to muna so mu bauta ma Allah kamar yadda ya karantar da mu tunda ba kai ne manzan ba ballanta za ka zo mana da wani abu sabanin abin da shi ya zo da shi na'am arrabi wa na 24 ya rubu Allahumma inni as'aluka bi haqqi hadhihi da'wa wato ƙarin kalmar Allahumma inni as'aluka bi haqqi hadhihi da'wa atamma ya Allah ina roƙonka da haƙƙin wannan addu'a cikakke ba'dul muslimin yaqul kuma da haƙƙin wannan kira kiran sallah cikakke wasu sashen masu sallah yana cewa a wajen addu'a bayan kiran sallah yana cewa ya Allah ina roƙonka da haƙƙin wannan kira abin da yake shi shine mutu ya ce ya Allah ubangijin wannan kira cikakke wannan shine albai haƙƙi wannan ziyada wannan ƙari din na Allahumma inni as'aluka bi haqqi hadhihi da'awa imamul bayhaqi ya ruwaito ta mujalladi na daya shafi na 410 wahiya shaza ruwaya ce shaza lam tazbut ba ta tabbata ba al-imam al-albani Allah ya masa rahama ya ce wato ƙari ne shaza ƙari ne wanda ke shaza mai rauni lam tazbut inda gairi bai tabbata ba a wajen sa wajen wani bayhaqi mu duba cikin irwaul galil mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya al-khamis wal 20 na 25 daga cikin kurakuran masu sallah qira'atul qur'an jaharan bainal adhan wal iqama karatun qur'ani a bayyana a daga murya tsakanin kiran sallah da iqama an kira sallah kafin a tada iqama sai a kama karatun qur'ani kaga wani zai ce to karatun qur'ani ne bai da kyau maganan Allah kuma don an karanta shi a kowane abu yana da mahallin shi ne kowane abu yana da mahallin shi idan ka sanya abu ba a mahallin shi ba ko da mai kyau ne sai zan da kyau ina ba ta gane wannan misali ne a mutum yana ciwon typhoid sai a bashi maganin mezanci zan sai a bashi maganin olsa ciwon typhoid ce sai a bashi maganin olsa idan ka ce a ah, mai yasa aka bashi maganin olsa sai wani ce to maganin olsa ba magani ba ne? eh magani ne amma ba ba wannan magani ya kamata a bashi ba wannan maganin bai dace da wannan muhallin ba misali tabbas maganin ulsa magani ne mai kyau amma zai yi fa'ida ne idan aka ba mai ciwon ulsa to shi haka shi ma kazalika karatun qur'ani a daidai lokacin ba sunna bane akwai wuraren da ya halatta a karanta qur'ani akwai inda bai halatta ba misali yanzu mutum zai zo cikin ruku ya kama tilawa in yayi ruku me ya kamata ya ce subhana rabbiyal azim ko to kawai da yayi ruku kawai sai kama tilawa da aka yi mishi magana ya ce jama'a ina karatun qur'ani an samu wasu mutane yahudawa sun ce wai a daina karatun qur'ani to in ba karanta qur'ani ba suke son karanta kaga anan wajen sai ya sanya jahilai su ba dukan ya baka son karatun qur'ani alhali ka ce ne bai dace a karanta qur'ani a daidai wannan lokacin ba ba a karanta Qur'ani cikin ruku'u ba a karanta Qur'ani cikin sujada manzo Allah ya hana annabi ya ce ala inni nuhitu an aqra al raki'an aw sajidan yace ku saurara lalle ni an hana ni karanta Qur'ani cikin halin ruku'u ko sujada amma ruku fa anzibu fihi rabba amma ruku'u ku girma ubangiji a cikin sa wa amma sujud fashtahidu fi du'a amma sujada ku dage da addu'a fa qaminun an jabu lakum tabbas za a amsa muku kaga da wannan kenan idan mutum ya zo ya karanta Qur'ani cikin ruku sai mu ce yayi bid'a ko ya karanta cikin sujjada sai mu ce yayi bid'a saboda ya dauki Qur'ani ya sanya shi a mahallin da bai dace ba duk da Qur'ani maganar Allah ne maganar Allah ne amma ya kamata a sanya shi ne inda ya dace to shi ma kazalika karatun Qur'ani a bayyane tsakanin kiran sallah da iqama shi ma bai yi ba daga cikin bid'o'i wanda suke abin maka makaruha ya haru ba zihin bi qira'ati shay'in min al-qur'an wato bayyanawa wasu su da suke bayyanawa ta hanyar karanta wani abu na qur'ani bayan kiran sallah bayan an gama kiran sallah kafin a tare ikama sai su karanta wani abu daga cikin al-qur'ani wannan tashwishi ne daukan hankali ne wanda aka yi hani gare shi Kala Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya ce dan gaba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi a masallaci sai manzon Allah ya ji sahabbai suna bayyanar da karatun Qur'ani suna daga murya sai manzon Allah sai yaye labule sai yaye labule sai ya cewa inna kullakum munajir rabbahu yace ku saurara inna kullakum munadi rabbahu lalle kowanne daga cikin ku bai sani yana ganawa da ubangijin ubangijinsa ne fala yu'zi yanna ba'dukum ba'ada kada sashen ku ya kuskura ya cutar da sashi idan ka daga murya kana karatu to kana cutar da wani wani baya son ihu da yawa wannan ihun da kai ka shiga cikin hakkin wani duk da cewa kana karanta Qur'ani ne ko Qur'ani maganan Allah ne amma daga murya din nan alhali ga sauran mutane a masallaci shiga haƙƙin jama'a ne ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dirar ba cuta ba cutarwa kada ka cuce ni ni ma kada cuce ka kada ka shiga na, ni ma kada shiga ka wala yarfa'u ba'dukum ala ba'd jara'ati kada sashen ku su daga murya akan sashe wajen karatu kunji idan muna cikin masallaci wannan ya daga murya wanda ya daga wanda ya daga duk ba daidai bane ya kamata duk mu sassauta muryar mu kada wani sashe ya daga murya akan sashe wajen karatu ba daidai bane misali duk da cewa karatun Qur'ani ne maganan Allah ne subhanahu wata'ala amma kuma duk da haka manzon Allah ya ce kada mu daga murya ta inda za shiga haƙƙin wani mu rikitar da shi ya kasa gane ma inda ya tsaya ha na'am na 26 al-istisqal bi anna iqamatu as-salah la tujzi'u illa min al wato akwai wani cewa da wasu ke ganin cewa ta da iqama a cikin sallah baya bai yiwuwa sai ga mai kiran sallah cewa dole ladan wanda shi ya kira sallah dole shi zai ta da iqama akwai masu wannan tunanin shin wani mutum in ya da iqama iqaman ta yi ko ba ta yi ba to akwai masu ganin kawai in dai wani ya kira iqama ba ta yi ba da zai gama kira za su to kauce zo ka kira mana sallah a zo ka ta wani da ikama bayan ya gama kiran sallah a bayan ya gama ta da ikama tunda ba shi bane ladan sai su tura shi gefe guda sai su kira ladan su ya zo ya kira na gaskiya ina fatan gano wannan to shine malam ya ce wannan kuskure ne أن إقامة الصلاة لا تسمع إلا لمن إلا من المؤذن wasu sashen mutane suna odin cewa cewa lalle ta da ikamar sallah baya inganta sai daga ainihin mai kiran sallah amma kuma da a ce wanda ba mai kiran sallah ba wato ya ta da ikamar sallah ya wadatar a gari in wani mutum ya ta da tada ba mai kiran sallah ba ya wadatar to masu wannan ra'ayi sun kafa hujja da hadisi cewa manzo Allah ya ce duk wanda ya kira sallah shi zai tada kama. amma wannan hadisi ya inganta sai malam ya ce hadisi ne da ifi malaman hadisi sun ce da inganta ba taba'an la kana aula sai ce ga dabi'a a dabi'ance da mai kiran sallah ya tada iqaman sallah da shi zai fi dacewa wanda ya kira sallah ya tada kama shi ya fi dacewa lakin lau hadasat ayyu zuruf sai dai da a ce wani wani lalura zai faru Ba kama gairahu sai wani sai ta da ikama la ajza at iqamatu zuli salam da wannan ikama nashi na sallah ta yi an gane idan wani lalura ya faru mai kiran sallah ya kira sallah sai cikin shi ya murda zai zaga ko mai kiran sallah ya kira sallah sai rashin lafiya ya same shi nan take an gane hawan jinin shi ya motsa ko ciwon suga ya motsa ko dai wani ciwo na shi ya motsa ga aka dauke shi aka yi gida da shi to yanzu ya za a yi da ikama za a tayar ko za a tayar ba eh, ko sai an jira ya warke to shine abin da malam ke nufi a nan wajen lallai in baya nan wani lalura ya sanya ya tafi to waninsa na iya tsayawa a matsayinsa ba matsala Imamun ah, qala nawawi Allah ya basa rahama ya ce mai kiran sallah shi ya kamata ya tada iqama wannan ne suna in ji Imamun nawawi Allah ya masa rahama ah, walau kama gairahu ko walau kama gairuhu walau kama gairu da a ce waninsa zai tada iqama to wannan ya saba mu suna inda ga ladan nan walakin wutar da bai kamata sai dai ana lissafa ikaman shi cewa ta yi. wannan ikaman da ya yi wancan din ta yi amma bai kyauta ba ne, tun daga ladan indana a wajen mu inji imamu wani an gane wannan ko ce shi a wajensa da waninsa ya tada ikama, to ana lissafa wannan ikama a matsayin daidai sai dai cewa bai kyauta ba haka nan a wajen mu mu awa wa inda jumhurin ulama da kuma da yawa daga cikin malamai sabi wa ishirin da kawo a wa na ishirin da bakwai kuna yawanci a cikin masallaci idan mai da ikama yana tsari kamatin sala sai wani ya ce a ƙama Allahu wa adamaha. Tsari kamatin sala a ƙama Allahu wa adamaha. To wannan maimaita wannan kalma na a ƙama Allahu wa adamaha. Wani ma cewa yake a ƙama Allahu wa adamahu. To faɗin wannan yana da asali ko ba shi da asali shi muke so mu sani yanzu wasu sashen mutane idan sun ji mai kiran sallah an gane a wajen ikama yana cewa ƙari kamati salat yana faɗin wannan kalfin sai ka ci suna cewa a bayansa a kama hallahu wa a dama ha eh Allah ya tsayar da ita kuma ya dawo da ita Ya ce wannan kuskure ne to ne daidai wato abin da yake daidai shi ne ya faɗi kwacin abin da mai kiran sallah ya faɗa daidai abin da ya faɗa a wajen ikamata in yace kari kamata sala ya ce kari kamata sala kari kamata sala ya ce kari kamata sala ya faɗa abin da ya faɗa Al’allama allama ibn baz Allah ya masa rama ya ce yustahabu an yujab an yujab al-muqim an so a amsa wa mai tada iqama kama yujabul mu'azzin kamar yadda ake amsa wa mai kiran sallah ta ɗaya ne irin yadda ake amsa wa mai kiran sallah abin da ya faɗa ka maimaita shi ma mai iqama abin da yake faɗi ana so shi ma ka maimaita wato mutum zai ringa faɗa a wajen magana mai tada iqama in yi ce qad iqamatu salah sai ka faɗi misali ka ce kari kamatin sala saboda hadisan da aka ambata ya game ne gaba ɗaya ya game da kiran sallah da iqama amma abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle ya faɗa yayi ikama Allahu wai annabi ya faɗa yayin iqama an'ama Allahu adama fa huwa hadithun da'if la yutamadu alaihi hadisi ne mai rauni ba a dogaro gare shi an gano wani ku? na'am kari kamaci wani ta wutane za su mai kasara kari kamaci salatu ba kari kamatu ba kari kamaci kasara ne kari kamaci salatu kari kamaci salatu Eh. na ishirin da takwas wato sumbantan ainihin wato sumbantan wannan manuni wannan abin da babban yatsa a gane wani ko da kuma shafan idanuwa da su a yayin wajen ashadu anna muhammadu rasulullah in an zo sai mutum ya sumbance su sai shafi ido da su ya sumbanci nan ya sumbanci nan sai ya shafi ido an gani shi ma wannan a kila ba musan san da shi ba kuma Allah muke roko Allah ya nisantar da shi daga gare mu kar Allah ya kawo shi domin bidiya in ya zo yakan samu gindin zama idan malami ya ce zai yi wa'azi a kai sai abin ya zama rikici an gani, sai dai masu son gaskiya ne kawai suke sauraro da idan basira na'am wa min al-bid'i daga cikin bid'o'i akwai abin da yake faruwa daga wasu tashin mutane zufurai al-ibahamai ne daga sumbantan farata na manyan yatsu farce din a sumbance su sai a shafi idanuwa da su kama an yi tozali inda ƙaunin mu'azin wajen faɗin mai kiran sallah idan mai kiran sallah ya ce ya ce ashadu anna muhammadar rasulullah sai mutum ya yi sauri ya shafi nan da su an gane muqtiina anna fa'ilahu yarbut wato suna ƙudircewa, wai lallai mai aikata wannan ba zai taba yin ciwon ido ba eh da zarar kai haka kayi magani ciwon ido har abada marwi an suna dogaro a game da wannan ga wani asari wanda aka ruwaito daga Hadir. cewa wakilir ya ce cewa duk mutumin da ya faɗa lokacin da ya ji mai kiran sallah yana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce marhaban bi habibi wa qurrati aini muhammad bin abdullah ya faɗi wannan magana a gani da zaran an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ce marhaban bi habibi wa qurrati aini muhammad bin abdullah maraba da masoyina kuma sanyin ido na wato ma'ana farin ciki na shine muhammad dan abdullah in mutum ya faɗi wannan sannan sai ya sumbanci manyan yatsunsa ya sanya su ga idanuwansa lam ya ama wa lam yarmut abadan ba zai yi makanta ba ba zai ciwon ido ba har abada wannan hadisi ne fatace wanda aka yi ƙarya ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ku duba littafin al-maqasidul hasana da kashful kafa na imamul ajluni sun kawo ya kawo wannan shi kashful kafa a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da shida ala shaukani eh imamu sakawu ya faɗa a cikin al hasana ya yi magana game da wannan asari ya ce la ya sifu wannan asari bai inganta ba wa ƙarsu ilatin lajina a da'ima hakika an tambayi lajina a da'ima lalifta wato lajina masu fatawa a saudiya manya-manyan malaman saudiya an tambaye su game da wannan sai suka ba da amsa kamar haka fi takbili ma inda kaunin mu'azzin ashhadu anna muhammadu rasulullahi anin nabi shay'un suka ce babu wani abin da ya tabbata game da sumbantan wayannan manyan yatsu a lokacin fadin mai kiran sallah ashhadu anna muhammadu rasulullahi babu abin da ya tabbata fatakabinu kuma inda zalika bid'a bir'a. su a cikin wannan hali bid'a ne bai da asali wa tabbata an nabi hakika ya tabbata daga nan sallam cewa lalle annabi ya ce man ahadatha fi na hadha duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wannan wanda baya cikin sa to an mayar masa ba a so Allah shi taimake mu masha Allah na'am to shi ma abin ya shigo mana kenan Allah shi kiyaye to wannan kuskure ne bid'a ne da asali na'am daga murya in an tare kama idan liman yayi magana sai wani ya daga murya wannan daga murya bayan liman idan liman ya ce Allahu akbar wani ya daga ya ce Allahu akbar ana yin shi ne inda ya zama to ba a jin muryar liman idan ba a jin muryar liman in murya in liman ya daga murya sai shi ladan ya taimaka ma liman wajen daga murya saboda a ji muryar in ma ya zama to limamin bai da murya ko limamin bai da lafiya lokacin da manzan Allah ya ciwo lokacin da ya rashin lafiya bai tsanani din nan ba a jin muryan shi Shi ne manzan Allah in yace Allahu akbar ba a jin muryan sai wakar ya daga murya ya taimaka ma manzan Allah an su shi ne malamai suka ce wannan daga murya yana da amfani wurin da loudspeaker ya dauke ba a jin muryan liman sai sai a samu ya daga ya taimaka ko limami bai da lafiya ko limami yana da raunin murya ko kuma mutane masallacin yana da mutane da yawa yawan da ya kai matakin da ba a jin muryan liman a lokacin nan sai a samu wani ya daga murya don ya taimaka ma liman amma haka nan kawai in ana jin muryar liman baya halatta ga shila don ya daga murya wannan shine abin da ya tabbata a wajen malamai kan wannan al'amari Allahu a'lam wa alaikum assalam eh za a iya yi ai shi addu'a ko da alqur'ani ya fito sunan shi addu'a ba karatu ba shi ce an hana karatun alqur'ani ne irin yadda mutum ke tilawa din nan kana tilawa da yadda kake yi da muryanka shi addu'a mutum yana ne ya Allah baka za ya Allah baka za kamar ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'ana rasul maktuna min ash-shahidin har wannan addu'a kake yi amma ka zo kana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان التلاوة وانا abinda أبدا من الله يانا النبي يا أنا التلاوة karatun Qur'ani cikin ruku ko sujada amma addu'a a cikin ruku ko da a Qur'ani ka ko a cikin ina ne inda sunan shi addu'a wannan ba a sa shi daga cikin tilawa ka fahimta aha wa alaikum zahiri kaga ya nuna mustahabi ne shi fahimtar shi amma wasu malamai suna ganin kamar yadda kamar da kiran sallah ne shi shi ma sunna ne mai karfi ba za a ce dole bane yayi babu wani malami wanda ya ce amsa kiran maimaita mai kiran sallah dole ne shi ma an ce sunna ne ba san ya shi daga cikin wajibi ba wanda za a ce mutum ya yi laifi bai yi shi ba Allahu a'lam wa alaikum Eh. Eh. tabbas haka ne abin da ke tambaya shi ne idan ya zama to ladan ya kira sallah an dan jira liman ba a gan shi ba to wai wasu ke cewa ladan shi ke da yanci ya nuna wani wani kai mana sallah sai da shi ya tabbas haka ne akwai hadisi mutabakun alaihi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya je sulhu tsakanin wasu kabilu masu rikici manzon Allah ya dade ya dade bai dawo ba ya dade aka jira bai dawo ba a lokacin sai ainihin Bilal ya je ya samu Abubakar ya ce Abubakar ko za ka zo ka yi mana sallah shi ne sai Abubakar ya ce in shi ta in ka so kaga ashe ya nuna kiran Bilal yana da karfi a matsayin shi na mai kiran sallah a lokacin nan sai bilal ya kira Bakar ya ce Abu ya zo ya mana sallah ya zo ya sallah sai Abu ya zo ya sallah yana ba cikin sallah sai ya ji tafi ana ta tafi ana ta tafi ya ga tafin ya yi yawa kuma shi bai saba waigawa ba shi mutum ne wanda ya fara sallah baya waigawa ya ga ta ko ina ana ta tafi da tafin ya yawa sai dan juya yana juyawa sai ga manzo Allah ne ya shi ya dawo da manzo Allah ya dawo sai ya ji nauyi cewa kamar shi yanzu zai ci gaba da limanci annabi ya bishi? shi ga ya ba zai iya ba yana juyawa kuwa sai annabi ya ce mai ya ci gaba da sallah ya ci gaba da sallah to da annabi ya faɗa ka sai Abu Bakar yayi haka ma'ana na gode Allah tun da har manzo Allah ya gamsu ci gaba da sallah amma duk da haka sai ja baya sai ja baya shine manzo Allah ya ci gaba da limanci wato almuhim da nan wajen shine ladan yana da ƙarfi wajen ayyana wa da yi mana sallah an gane kuma wannan yana taimakawa a samu tsari a masallaci kada ya zama to kowa yana da nashi ra'ayi wannan ga wanda wanda yake bismillah wanda yake wannan bismillah a a bar mutum daya shi yasan ya ga a bar ladan din ladan din kawai wanda zo kai mana sallah shi kenan an huta masallaci ba zai zama wajen hayaniya ba misali wannan shi ne Allah shi ke mutum a baya nunawa wannan da ana ana so a samu tsari ne a masallaci in liman baya nan ne ba liman baya nan sai a asil ladan ya ayyana mana wani zo kai mana sallah wa alaikum assalam na in mutum zai addu'a zai yi da yaran da ya iya Allah yana jin kowane yare in an ce sai da larabci ne to addu'a ba zai yi ba in an ce sai da larabci ne to a cikin mutane ɗari kila mutum ɗaya za a samu wanda zai addu'a an dana addu'a kenan tun da an ce sai da larabci za ka mutum na da matsaloli yana buƙatar haihuwa yana buƙatar wasu abubuwa sai a ce sai kayi larabci to ya za a yi addu'a kenan idan mutum yana jin larabci ya fi kyau ya yi da larabci in baya ci ya yi da yaren da yake ci na'am dawo wannan da da shi sai a faɗakar da shi inda ya gala zan yana janye wuri wanda bai dace ba wato kila wannan wanda yake janyowa wato jahili ne amma ladan na yawan janyo sai a faɗakar da ladan wanda fa bai san sallawa ba wani fa in sallah in sallah ya ɓaci ba zai iya gyarawa ba sai a faɗakar da shi cikin hikima domin ya gyara shi ne kawai mafita musamman akwai wanda in sallan da ake koyewa ne zai iya yin limanci amma ba haka zo sallan magariba ba ko isha'i wanda ake yi a bayyana to al'amari zai lalace to ya kamata a sanar da shi domin alal akalli kada ya kunyata wannan mutumin sannan na biyu kuma kada ya zo ya sanya shi mutane su ringa darewa duka gaba daya eh. wa alaikum salam eh wannan zai ce la haula wala quwwata illa billah ba eh shi kama malamai sai mangado bi kamar yadda aka faɗa yanzu cewa duk abin da aka faɗa za ka faɗa kari kamar sala shi ba ka ce kari kamar sala amma wasu na ganin daidai nan shi ma wannan yayi kama da wancan na hayya ala sala na ce kari kamar za ka yi cewa la haula wala quwwata illa billah akwai wanda suke da wannan fahimta amma abin da ya farin jayi shine wannan kari kamar sala ka ce kari kamar sala kawai shine wa alaikum assalam to inda akwai mutanen da suke na filfili suna wasu abubuwa su kaɗan suna daga murya akwai matsala su samu wani waje daban su ware su dinga yi Inda masallaci akwai mutane da yawa masu abubuwa daban-daban wanda ba irin nasu ba in suka daga murya za su janye hankalin wani su hana shi samun nutsuwa shi ne su samu wani waje ko gida ko wani ɗaki din su cin kayan su ko ba sai su sa loudspeaker ba yi da su da suke masallacin suna cin abin da suke kankana. Eh. Wa alaikum salam. Tsawon farko ba ɗaya, duk fure ne kuma wannan. Ana sai tsawon nan ya gama cika gaba ɗaya sannan aje na biyu. Sai tsawon na biyu ya gama cika sannan aje na uku. Amma ya zama to can arewa bai cika ba, amma an je a cika tsawon na gaba. Duk fure ne gaskiya bai dace ba. Ya kamata a ce an yi gyara a kan shi. a wannan kuma yana da uzuri shi yayi shi mara lafiya yana da lafiya uzuri shi da yana so ya samu wajen da zai dan jingina ko dai abin da ya kama da wannan wannan ba shi da wani matsala insha Allah babu babu komai na'am Thank you. a mutum zai iya abin da zai iya ne sauran kawai bawa Allah shi kenan in ya amsa ko guda ne ya amsa alhamdulillah ba sai ya yi ta amsa duka ba da lokutan kiran sallan wasu daban-daban ne na ce sai ka yi ta amsa wata kila maka ya tsara raka yana nan kana ta amsawa la yukallifu Allahu nafsan illa wusa na'am Thank you. ƙananan yara wanda ba su yi wa ba wanda ba su mallaki hankalinsu ba in za a zo da su masallaci ya kamata a shirya su tukuna farko dai a sa musu kunzugu ma'ana a sa musu pampas saboda shi yaro zuwan shi masallaci yana da amfani wato wannan zuwan da yake yi yana koyon sallah ne hankali a hankali yana koya kuma yana sabawa da masallaci duk da shi ba dole bane zuwa masallaci amma zuwan shi yana da fa'ida to duk wani abu wanda zai sa yaron ya zo ya tsari ko ya bayan gida a masallaci kuskure ne mai girman gaske duk wanda ya zo da shi ya san yaron bai sa famfas ba gaskiya ya yi laifi domin ni ma na taɓa sallah bayan wani wani yaro ina ta roƙon Allah kada Allah ya sa yaron ya zo kusa da ni yaron yana kusa da ni ya tashi wala ya yi kashi kuma yaron yi kashi yana so ya motsa ya riga yawo gashi kuma ana cikin sallah wala ya zuba ya zuba kashi a masallacin sosai kan irin wannan ya kuskure ne yanzu kai din da ka dan samu dan sallan ka yanzu ya dan shakume ka shikenan ba shikenan wannan sallan ka ya bashi sai ka je ka sake sabon sallah misali kaga wannan ai ya fitar da kai to irin wannan manzo Allah yakan zo da yaro masallaci karamin yaro amma za ka an sanya mai gunzugu ta inda duk bayan gidan da ya duk fitsarin da ya yi ne a cikin wannan gunzugu babu laifi sannan zamanin manzan Allah mata suna zuwa masallaci sun goye yara manzan Allah salasala idan idan yi nufin ya tsawaita karatu sai ya fi kukan yaro sai ya takaita saboda wa mahaifiyarsa to kuma sannan manza Allah Hassan da Uzairi suna zuwa masallaci akwai sanda ma yana cikin limanci suka hau bayansa manzo Allah ya dan tsawaita karatu sai daga bayan sai sabbin daga abin ya abin ya dade Allah bai bai dago ba suna dan duba sai daga shi wai yara ne ta hau bayan shi shine manzo Allah yake cewa wayannan yara ina son su dumbe dumbe so na mai so na to yaso su an gani kaga wannan ya nuna shi zuwan yara masallaci akwai fa'ida shi yaro yake yi karatu za ka kamar yana wasa to wannan wasan da yake kuma yana kwasan wasu abubuwa na ilimi tun a wannan lokacin shi ya kamata a sa ido ya rinka zuwa masallaci amma kuma a rinka hana shi duk wani abu na wasa misali in yaran suna da yawa sai a sa yara a tsakiya tsakiyar manya kada a hada su waje daya kada ya zama to yara biyu a hada su wajen sahu daya a kowane yaro a sa shi tsakiyar manya tsakiyar manya to za ga yaran yana kallon abin da manya suke yana koyi amma aka hada su waje daya ko kamar kuskuren da wasu ke sai a tura su baya sai wannan ya zo ya musulun wannan wannan ya naushi wannan sai ga ba za su yi sallan ba amma idan aka rarraba su cikin cikin manya tsakiyar manya ana sallan cikin sau hutu za ga yaran sun samu fa'ida kuma sannan za a samu karancin hayaniya insha Allah eh. a ah, bai dace ba yi shi da dai aka sa yaran shi kuma ya buga ya buga wani ne ba ya bugo lati shi kuma yaro ya zo da wuri ya zo ya tuba yaro a wajen wurin da liman nan irin gaban kusa da liman ya kamata a ce manyan kana sa ƙananan yara ɗin a sa masu shekaru wanda kuma daidai gwargwaro sun zama hukunce hukuncen sallah sai kamata a ce suna kusa da saboda ko da liman zai janyo wani wato wannan zai ci gaba da sallar ne ba tare da rudewa ko rikicewa ko misali ba za a zuwa sa ƙananan yara a wajen ba Allahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك